yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maritan alhamis goma sha biyu ga watan maris shirin yau da gobe kuke saurari daga nan sashen hausa na muryar amurka akan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin masu gabatarwa jamila kabiru fage usman ahmad kabara da kuma ni halima jumrau Alhamis dama rana ce ta magana akan kiwon lafiya zalla a wannan shiri namu na yau da gobe. Kuma muna gayyato ƙwararrun masana da suka goge a fannin ilimin kiwon lafiya domin su ƙara mana sani, su yi mana ƙarin haske, su amsa mana tambayoyinmu akan abin da muke magana a kai. haka yake jamila batun da za mu tattauna a yau shine ta yaya likitoci za su iya taimakawa yara da matasa da kuma mutanen da ke cikin ɗimuwa da ke kiɗima da tashin hankali a sanadiyar kashe-kashe da sauran abubuwan keta da azabtarwa da suka gani da idanunsu bakonmu na yau shine zai taimaka mana da wannan bayani kuma kwararre ne masanin kiwon lafiya wanda ya goge a fannonin kula da lafiyar jama'a wato farfesa muhammad kabir na asibitin koyarwa na malam aminu kano To amma kahin Farfesa Muhammad Kabir ya fara mana bayani za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya game da yadda likitoci za su iya taimaka ma waɗanda suka ga abubuwan ƙeta da azabtarwa a yankunan da ake fama da rigingimu sannan kuma za ku ji wasu ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara goma da bakinsu suna ba da labarin halin da suka shiga sanadiyar hare-haren da ake kaiwa yankunansu. sai na bi ta daji daji daji daji na zo na kwana ni kaɗai a karkashin ruwan na zana kwana kaɗe a cikin daji da dare da kwanta ina ta mafarki banza banza sun zo sun kore mu har sun yanka mutane da yawa sojoji sun gudu noma mun gudu kai mutane har kice mm. ana guje-guje ana gudu a gari-gari mm. shine mu ma mun tashi mm. mun bar babana gara su Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe, amma da farko ga amsoshin tambayar mu ta jiya. hakika likitoci na da gagarumar gudunmawa da za su taimaka waɗanda ke cikin hali na kiɗima da ruɗu sanadiyar tashe-tashen hankula ta hanyar ba su shawarwari da kuma kulawa ta musamman likitoci na da gagarumar gudunmawar da za su bai waɗanda rikici da tashin hankali ya ɗimauta a sakamakon hargitsi musamman ma mata da ƙananan yara waɗanda su ne suka hi shiga cikin halin tasko. Daga ƙarshe nake fatan likitocinmu na Najeriya za su yi koyi da wannan ƙungiya ta Medecins Sans Frontier wajen kai ɗauki ga 'yan uwanmu da rikicin boko haram ya ta gayyara a yankin arewa maso gabas irin su jihohin borno da yobe da adamawa da kuma gombe sako daga usman shitu mahuta a ganina suna iya taimakawa ta wajen shirya wani workshop domin wayar wa yara matasa mata da maza yadda za su yi idan ire-iren waɗannan bala'o'i sun samu sako daga malam nura alhassan jigawa Kwararrun likitoci a harkar ƙwaƙwalwar ɗan adam su ne ya kamata su rika taimaka ma al'ummar da suka samu ɗimauta sanadiyar ganin wani tashin hankali ta wurin gwada ƙwaƙwalwarsu a ga irin yanayin da suke ciki da kuma ba su maganin da ya dace da irin larurar da suke fama da ita. sannan ƙwararrun likitoci a harka ba da shawarwari ya kamata su rika zaunar da waɗanda suka samu ɗimauta sanadiyar tashin hankali su rika kulawa da su tare da ba su shawarwarin da za su kwantar musu da hankali da ba su labarai da za su iya sawa su tuna da halin da suke ciki kahin faruwar tashin hankalin da ya waru da su wannan zai taimaka kwarai wajen taimakawa masu irin wannan matsalar Sako daga Aishatu Muhammad Garu da Comrade Zakari Y. Adamu Kwantagora, shugaban kungiyar a taimaki al'umma Club reshen jihar naija Ta hanyar ba su kulawar hukumomi akan samar musu abubuwan more rayuwa da saka su a jiki kamar yadda sauran kasashe masu ci gaba suke yi na zama iyaye ga waɗanda suka rasa iyaye da 'yan uwansu. Sako daga Sirajo Muhammad Dange. To masu sauraro ku kasa kunnuwa da kunnan basira za ku 'yan nan yara 'yan ƙasa da shekaru goma da suke zaune yanzu haka a sansanin 'yan gudun hijira da ke damare a yola a jihar adamawa ibrahim alfa ne ya tattauna da su za ku ji ta bakin su yadda suka ba da labarin da ke matukar taɓa zuciya wanda kuma yake kaɗa hanta da jini ina sunanki sunan ki monday eh. Eh, monday daga ina kika zo daga lasa ya aka yi kika zo nan me ya faru mun lokacin mun je kama itace ne hmm. sai mun ji um, sai mun ji karan bindiga a daji hmm. sai muka dawo gida sai mutane suna cikin gari hmm. sai muka dawo muna zaune a firamare ne dama mun dawo su mama na basa nan sai na gudu na je na gansu suna kone injin sai na bi ta daji daji daji daji sai mun je mun haɗu da wani mutum muna tafiya muna tafiya da shi sai mun zo wani gari sai mun zo wani gari ba mu san garin ba ma mutane sun zo sun ba mu ruwa sun sha sun yi mana kunu mun sha hmm. sai muna tafiya kawai mun zo mun haɗu da su mana kuma mun kara mun ji karan bindiga hmm. ban kara na ga inda ta bi ba sai mu da mutum cewa muna tafiya har mun zo mun zo uba kuma mutane suna uba sai mun yi tafiya mun yi tafiya mun yi tafiya sai mun zo wani garin mun zo mun same su wato ba ku shiga garin ba kenan babu ba mu shiga ba mun bi ta dajin ne mun je mu hau kan dutse hmm. mun je suna harbin mu akan dutse mun je suna harbin mu akan dutse shine mun zabuwa mu da wancan mutum kenan hmm. sai mun zo sai na zo wani gari na zo na kwana ni kadai a karkashin rumfa na zo na kwana hmm. sai wani mutum ya zo ya gani da safe sai ya ce ki zo mana sai na je sai ya ce ya ke kaɗai a nan eh ni yar gudun hijira na ce mishi ta sai ya ce gashi gashi naira ɗari nan ki je ki ci abinci da shi na je na ci abinci da shi sai ya bani kuɗin mota na dawo da shi ni kaɗai hmm. na da da shi ni kaɗai sai na zo na samu su yan uwana a nan sai na ce ta ina ne kuka fito sai suka ce ai mu ma mun fito da wahala suka ce mini sai na ce musu to ai ni kaɗai na sha wuya a hanya ai su mama ban gan su ba ai na ce musu sai suka ce ai to karan bindigan da mun ji kenan su ma ko su ma ma ne aka harbe su suka faɗa ni sai na ce musu eh to karan bindigan nan ni ma ban yarda ba na ce har yau ba mu kara mu haɗu da su ma na ba. sunan ka Samuel Jimmy. Samuel Jimmy? Daga ina ka zo? From Michigan. daga cika, tun yaushe ka zo nan na daɗe da zuwa kai da wane ne kuka zo nan buda yana amma yana ne ya tafi makaranta ya tafi makaranta yanzu ta ɗauke sa mm, yana zuwa makaranta yanzu ba nan ba mm, garnuka haka eh. ya kuka kuka zo da shi ka zuwa nan ina sauran yan uwanka suke mun bar su a can ran sati ne mm. to ana kai eh, kai Mm. kai mutane rikice mm. ana guje-guje ana guduwa gari-gari mm. shine mu ma mun tashi da ran asabar mun dawo mun bar mama na baba na gara su sai mun da zuwa mubi mun bar su sai ran ne sun shiga ran ladi mun da mubi sai mu ɗan na uku na hudu sai wai sun shiga mubi sima ba shiga mun gudu yola mun kwana ko shida se mukara kara mubi hmm. mukara mukana mu ko uku mu hidi hmm. se aka haka mun zo na hidi mu dan dede se sun shiga uba hmm. ana guduwa ka sun shiga sun shiga sun shiga hidi sun kai harbe ne a cinya haka se mukara mun gudu ta wani wani kauye sunan sa alaka kidir se mun bi ta wurin gaba da mubi haka se mun zo ta home har mun zo ta yaula mun daɗe kafin mun zo nan mun kwana ɗaya eh, a hidinin hmm. sun shiga sai mun shiga moto hmm. sai mun zo ta dajinin hmm. da asuba mun zo kafin mun zo mai kwana shida ne ko bakwai sai mun kara mun koma ta muna ta tafiya ta daji mun zo mu fita home kafin mun je gombe eh, ran karfe goma mun dawo yaula da dare karfe goma mun dawo kafin mun daɗe kafin mun kwana biyar ko shida mun zo kam mu dan daɗe mm, kuka zo kam kai da yayanka eh, mu uku da kanina da kuma kaninka mun zo nan mm. to ina sunanki sunana aisha ne mm-hmm. aisha daga ina kika zo daga banki mm. da mamana da babana muka zo a nan guri banki din a ah, su mutane din sun kore mu sai mun gudu sai mun zo daga mura mura ma hmm. amcide kamarun wai suka ce mun hmm. a'a su da daddare a 'yan laraba sun zo sun kore mu har sun yanka mutane da yawa sai da safe mu ma mun gudu sai mun zo a jakana jakana ma sai mun zo a mura mura ma mun zo a minawa sai muka zo na har ya fi wata mu uku sai ba abinci sai muka zo a nan guri kika ce bayan da kuka gudu da kun shiga cikin kamar ko kun shiga eh. amci dai me yasa ba ku zauna a can ba kuka sake dawowa cikin najeriya su babana ɗin hmm. muna so mu nemo su mu neme su mun zo aminawa mun same su hmm. sai mun zo na sai mun yi wata uku ma sai mun zo a garin nan hmm. kun ga lokacin da waɗannan mutane suka shiga cikin banki ne? eh mun gane mm. har sun shiga a wurin su ga gidanmu ga wannan gidan mm. su mutane mu sai sun shiga mu ma mun gudu mm. wani sofo a gida mun barta har yanzu ko ya mutu ko ya rasu ne ko bai rasu ba mu ma ban sani ba su sojoji ne suka ce muno. ba za mu iya mu kore su ba sai kuma ku gudu mu ma za mu tafi ba abin da za mu kore su babu wannan kuma ku gudu mu ma za mu tafi wai suka ce mun mm. to mu ma ba mu yarda ba mutane duka sun fita sai sun ce muna sojoji sun gudu ma mun gudu hmm. sojojin din ba mu san inda suka tafi ma ba hmm. sai mun zo na aminawawo a gari wancan hmm. ba abinci sai mun gudu sai mun zo a garin nan sai muna son mu tafi mai maiduguri mota bai zo ba ah, kai ina sunanka moses sunanka moses to moses daga ina ka zo nan daga uba daga uba eh. dama baba na su ya faruwa da ya zo aka ba shi eh, wannan ya zo gida pass shi na abin ya zo ya faru eh, shi kam a idon nan ya mutu da mamana yana kuka su ne suka zo suka buga kofa da suka buga kofa muka ce mamana ya ce kai ba mutane nan ba ne hanya ba yarda da su ba shi ne ya ce to da na da fari da na tsallake katanga na ji ciwo na hmm. na biyu da aka tura da mama na tura ne na fari na hmm. ji ciwo kafa na da na ji ciwo kafa na na ji da suka ci na ji jirg da suka soka kan sun shiga ɗakin gidan suka tsallake katanga suka ce ku da na kuna magana hmm. ya ce su da mijinsa ne a ina mijinsa ne ya ce gagawansa ya mutu ya ci kariya kariya ne in ba su fara ba za su kashe ya ce su kai ne mamana ya ce a kashe ga kashe ta mana mai yada mana haka ne na ji karan bindiga tara sun ya ita ne ta aka kashe ne in ba sani ba da na je bindiga karan bindiga hmm. da fara gudu da na je wurin nisa hmm. na gan ɗakin mu ya kama wuta hmm. da na kama wuta na gudu na je na zo na kamar ga gidan mu a wani wuri a can wurin da yana aje keke na na je na zo na waje na gani wuta yana ci a gida shi na ɗauka keke na ina da na sa iska na gudu na ga wuta ka haska shi ne na da na gudu ni kaɗe a cikin daji da dare in kwanta ina ta mafarki banza banza wai an zo an same ni wai za a kashe ni mutane wai za su zo suna so su kashe ni na ce yau da na yi kwana hudu na na ce yau kam ba zan kwana daji ba goma in kwana wani wuri da ya fi daji na na doka keke na ruwan tsantsan guduwa da na yi na yi don tsoro shi ne wannan kariya mm, gara-gara keke na kaso shi ne sarka ya cinke na bara gida mutum din nan mutum din ya ce mini ni na zo na na samu kuri in zo in doka in gyara in samu moto ya kawo zuwa na na ce to shine aka sani ya mutu na zo ni jama'ar arewa jama'ar arewa Allah sarki muna fatan masu ruwa da tsaki a harakokin kula da irin waɗannan bayan Allah da ke zaune yanzu haka a sansanonin 'yan gudun hijira za su ba mu hankalinsu nan domin su saurare mu su ji irin shawarwarin da Profesa Muhammad Kabir zai bada domin su san irin matakan da za su ɗauka. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Masu saurare yanzu haka dai muna tare da kwararren masanin kiwon lahiya wanda ya goge a wannan kula da lahiyar jama'a wato Farfesa Muhammad Kabir na asibitin koyarwa a Malam Aminu Kano da ke Kano a arewacin Najeriya. Idan muka samu rarar lokaci za mu buɗe layi domin ku kira. Salamu alaikum Farfesa. salam. Ina wuni Farfesa Muhammad Kabir. Lafiya lau Hajiya Halima. Yauwa to na tabbata ka saurari bayanan da waɗannan ƙananan yara suka yi. Ban san kai yauwa ka yan muharawa me za ka ce a kai? Na ji wallahi abin tausayi. Eh, yawwa na ji kuwa mhm, yawwa to me za ka ce akan bayanan da suka yi ga wani nan yana cewa yana ta maholki a cikin mahwalkin hmm. yana ganin kamar wasu mutane suna cewa za su zo su kashe shi akwai kuma wani dan yarin da yake cewa lokacin da ake rububin gudu kwakwalwa ta juye ya ce kan wato kai ya rikice me me za ka ce a hmm. kai wato kula da waɗannan waɗanda suka shiga wa'annan hali yana da suna biyu a harshen turanci ko harshen likitanci hmm. akan ce da shi psychiatric rehabilitation ko kuma a ce psychosocial rehabilitation hmm. ga wanda kuma yanzu kin san lokaci ne na in kalma ta tsaho ma sai a ɗan takaita ta sai a ce psych rehab hmm. to wannan duk turanci ne na yake nufi da harshen mu na hausa wannan yana nufin hanyoyi da ake bi don daidaitawar rayuwar ɗan adam ko 'yar adam a cikin al'umma da daidaitawar rayuwarsa ko rayuwarta a lokacin da ya samu rashin daidaituwar hankali ko ta hanyar taɓuwar kwakwalwa wato wani abu ya samu kwakwalwa ko mm. kuma ta hanyar shiga wani hali mm. mai sa tsananin damuwa. kamar yadda waɗannan yara suka shiga to wato akwai waɗanda su ake koya masu don su kula da waɗanda suka shiga wannan hali kuma abu biyu ne suke wato suke nuna suke ƙoƙarin su samu ine na ɗaya su samu daidaitawar muhallin ɗan adam ko 'yar adam da duk abin da yake kewaye da shi ko yake kewaye da ita wanda ya shiga cikin irin wannan hali. Mm. Na biyu kuma shi ne daidaitawar rayuwar ɗan adam ta zama daidai da duk abin da yake muhallinsa. Mm. Ana aikata waɗannan ne don samun sauƙin al'amura da aka lura suna taɓa halayya don taɓuwar aikin kwakwalwa ko kuma don shiga wani tashin hankali. To akwai abubuwa da za a yi la'akari da su kafin mazo ta yadda ma ake bin ai waɗannan yawa dama na so in shigo in ce to kahin mu ci gaba da bayani kamar waɗanne irin alamomi ne ya kamata jama'a baki ɗaya su lura da su da ke tare da irin waɗannan mutane manya da ƙananansu don a gane suna da irin wannan matsala da ke buƙatar a haɗa su da ƙwararrun likitocin da za su taimake su. Ƙwarai kuwa. To, wato alamomin kin faɗi wasu daga cikinsu. Yanzu kama waɗanda wanda suke mafarke-mafarke yadda da ba sa yi. Hmm. Ko kuma a ga wasu suna wata halayya ko magana su ta canja ko kuma su zauna a jiddin ba ma sa iya cewa komai ana cewa da shi mutism hmm. ko su ta surute ko su ce sun ga wani abu yana tahowa ko zai kama su alhali ba wanda ya gani su ne kawai suka gani a cikin tunaninsu akwai alamu da yawa waɗanda duk da aka ga wani alamu na kamar katsuwar hankali hmm. to an san sun shiga cikin wannan hali kuma suna cikin waɗanda ya kamata su samu kulawa wata zan faɗi yadda ake yin ta nan gaba. Mm-hmm. Eh, to mm-hmm. abubuwan da kuma ake la'akari da su. Na ɗaya dole a yi duk ƙoƙarin da za a yi ga waɗanda suka shiga wannan hali a ba su ƙwarin gwiwa mm. ah, don su samu kansu lokacin da suka samu kansu a cikin wannan duk abin da za a yi wato nan gaba za a faɗa amma dai ana so sakamakon da za a samu ya zama sun samu ƙwarin gwiwa ba kamar yadda da sun zama sun rasa yadda za su yi an kashe uwa an kashe uba kuma babu yadda za su yi ba gida ba abinci ba su san ma inda za su ba da yawa na ji an sai su tafi daji masu kwana. Mm, sosai ga na haka kuma eh, eh, muna jin ka akan mm. akan ɗaya daga cikin abubuwan kuma da ake so a tabbata an samu sakamako shine a karama karamawa ga duk wanda yake yana neman irin wannan kula. musamman da an so yi masa maganin an ga ya so samun sauki to a dinga kara mashi don shi dan mm. adam akwai wata da ta ce min akwai wani likita a asibiti mm. wai da ta ji gabansa ta zauna saboda yake yadda yake karban mutane mm. annobi biyu da karama ta ce ta so samun sauki to a gaskiya wannan yana da kyau kuma a kowane hali yan watakila waɗannan ko yara ne ko kuma manya ne waɗanda suka shiga waɗannan halin don ba irin waɗanda ba su shiga ba. Eh, sosai eh, gaskiya ne profesa saboda haka yanzu ka samu dama sai ka yi kira ga likitoci saboda yawanci mutane suna kuka da yadda likitoci suke suke yi wa mutane kamar babu tausayi babu irin a yi maka magana da mai ake cewa da tattausan kalami sai dai hwada hwada hwada babu karrama da kake magana wani kira za ka yi wa su likitocin da ke sauraron ka yanzu musamman ma <laughs> ma'aikatan kiwon lahiya da ke aiki a sansanonin 'yan gudun hijira eh wallahi ke kira da zan yi wato ta gaya maki ne don kuma mutane duk sauran likitoci su yi cewa wa'anda suka shiga wa'annan hali don da yawansu ba wai wani abu ne ya fito wanda za a yanke ba a jikinsu ko kuma wata allura da za a yi musu ta kashe wata kwayar cuta a'a ana magana ce ta abu da ya samu zuciyar mutum to duka irin kular da za su yi masu idan ba su kare masu ba ba ba za su samu sauki ba kuma a gaskiya na mamakin yadda likitoci ban san dalili ba da yawan su gaskiya sai a hancinin mutum sai a kyari mutum profesa eh, kai ma likita ne profesa ya kamata a ce ka san dalili <laughs> wato wallahi a na miki akwai wani likitan yanzu haka ba na son ambaci sunansa da yawa in an je gunsu musamman mata mata ne da za a gani ko kasa zo su damu mutum ko abin nan tunda ba wasu masu mukami ba ne ma amma wallahi za su ce da sun je sun zauna gu yadda zai karɓe su yadda zai yi musu magana amma sai su ji sun so masu samu sauki to kin ga halin da ya kamata kowane likita ya yi ke amma idan mutum ya samu tabuwa ta kwakwalwa ko ta halayyar eh, zuciyarsa ba zuciya mai buga jini ba wato tunaninsa to babu shakka ba za ka samu nasara warkar da shi ba idan ne ba ka karaba shi ba. Mm, yau profesa ka mu ci gaba ga dukkan alamu abokin aikin usman ahmad kabara kama yana da tambaya mm, haka ne ah, sannu profesa yawa yawa na ce wannan magana da kake kamanta daidaita rayuwar bil'adama bayan ya samu irin wannan firgici idan har ba a samu nasarar yin mm. irin wannan abun ba hakan yana iya haifar da wata cutarwa ga sauran al'umma ga wanda ba a yi masa wannan ba kware kuwa kware a yi abin sai ci gaba ya yi ta daɗuwa har ya zama ya shiga cikin halin hauka gaba daya kuma ya ma fita daga cikin abin da ake so don a dawo da shi cikin al'umma ya ci gaba da zama kamar kowa ya ci gaba da sana'a inda da can wata sana'a yake yanzu ba dama a samu masa wata za ne bayanin waɗannan watakila idan mun yi bayanin ta hanyoyin da ake bi Eh, yau ai profesa dama tambayar mu ta gaba kamar ta waɗanne hanyoyi tunda da yanzu ba mu samu kira ba to bari in maka wannan tambaya ta waɗanne hanyoyi za a iya bi a taimaka waɗannan mutane su dawo cikin hayyacinsu bayan irin abubuwan ɗimuwa da suka da suka huskanta a rayuwarsu to hanyoyi sun kasu kamar gida bakwai ah, akwai hanyoyin da sai an kai mutum asibiti mm. an kwantar da shi akwai likitoci na aka ce musu likitocin kwakwalwa da turanci akan ce musu psychiatrist mm. za su san 'yan magunguna da za su dinga bashi saboda dai hankalin ya da kwanciya su daina wannan mafarke-mafarke damuwar ta ragu da kuma kulawa wadda ne magana su karamawa da sauransu na biyu a idan ba a asibiti mutum yake ba dole a kula da rigakafi na mahallin da yake a tabbatar da tsabtar da gun yake da duk wani an hana wani abu wanda zai sami cuta eh, da abinci da mutum zai Profesa ban tare ka ba ka san abin namu lokaci ne idan Allah ya kai mu ranar Alhamis mai zuwa idan kuma kana da lokaci kuma muna raye rai da lahiya za mu hmm. sake gayyato ka da akwai isasshen lokaci sai kai mana bayanin waɗannan abubuwa da za a yi mataki-mataki. To, Hajiya Halim, hmm. wato ai kullum ni ban taɓa ce muku bani da lokaci <laughs> sosai mun sani ma daga wani wani dan abu muke a nan asibiti na kyale su ne maza na yau wato in Allah ah, da professor Muhammad Kabir muna godiya kwarai ranar Alhamis mai zuwa za mu ci gaba da wannan batu mun gode kwarai da wannan taimako da ka bamu yawa domin abin sun kai kamar abu takwas wanda za a yi wanda ya samu kansa cikin wannan hali yawa mun gode kwarai Profesa Muhammad Kabir To baki ɗaya dai abin da ya sawaka kenan da fatan za a gafarce mu yau ma ba mu samu damar buɗe layi ba ko ma mun buɗe dai ba mu samu to sai dai gobe idan Allah kam yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fari. Usman Ahmad Kabara. Da tafarra girma tafarra da Daniel abokin tafarra da kuma injiniyan mu Mr. Remkas sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.